daya daga cikinsu dai ya shigo najeriya ne da cutar a da ɗaya kuma ya ɗauki cutar a cikin najeriya kamar da rahoto kuma da ya kula da kuma sa ido a kan cutuka masu yaduwa ncdc ta fitar a shafinta na twitter a halin da ake ciki ma dai yanzu haka akasarin jaridun najeriya sun rawaito rahoton da ke cewa babban hadimin fadar shugaban kasa alhaji abba kyari yanzu haka ya kamu da wannan cuta ta coronavirus malam abba kyari dai ya dawo najeriya ne daga kasar jamus a wani ziyarar aiki da ya kai kasashen waje rahotanni dai sun bayyana cewa shi kan shugaban kasa muhammadu buhari an auna shi amma kuma ba a same shi da wannan cuta ba to sai dai kuma kawo yanzu babu wani sanarwa na musamman daga fadar shugaban kasa kamar da aka saba ba game da waɗannan labarai da ake bazawa yanzu haka a kafofin labarai daban-daban da ke Najeriya na musantawa ko kuma gaskata labaran da ake bazawa. A jiya ne dai hukumar da ke kula da hana yaduwar cutuka masu yaduwa wato NCDC ta bayyana Mr. Suleiman Achimugu a matsayin ɗaya daga cikin wanda ya fara rasuwa sakamakon kamuwa da cutar ta coronavirus a Najeriya. Haka kuma cibiyar ta bayyana cewa dan tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku abaka Abubakar wato Muhammad Atiku Abakar yanzu haka shi ma ana kula da shi a asibitin koyarwa da ke Gwagwalada bayan da aka tabbatar ya kamu da cutar. Cutar ta coronavirus dai da yanzu haka shi ma gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad Kauran Bauchi aka ce ya kamu da ita bayan gwajin da aka yi masa sakamakon ganawar da yi da dan tsohon mataimakin shugaban kasar a jirgi daga Lagos zuwa Abuja. a wata sanarwa da mai taimakawa gwamnan na bauchi akan harkokin yada labarai alhaji muktari gidado ya ba hannu ya ce bayan bincike da aka yi akan gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad da iyalansa da kuma wasu hadimansa sakamakon da ya nuna cewa gwamnan ya kamu da cutar kuma tuni ma ya keɓe kansa domin samun magani yanzu dai gwamna bala muhammad kauran bauchi ya kasance gwamna na farko kenan a najeriya da ya kamu da wannan cuta ta coronavirus a waje ɗaya kuma kuma kwamishinan lafiya a jihar Legas professor akin abayomi ya shawarci lokacin waɗanda suka halarci wani biki na karrama gwarzayen fina-finai da aka gudanar a birnin Legas a ranar 14 ga wannan wata da su kai kansu asibitoci ko kuma killace kansu domin kuwa an samu wani mai ɗauke da cutar coronavirus a cikin mahalarta wannan biki da aka gudanar manyan baki a wajen wannan biki dai sun hada da masu wasan kwaikwayo da kuma tsohon dan majalisar dattijai sanata Dino mulaye a wani jawabi da yi wa 'yan najeriya shugaban kasa muhammadu buhari ya ba da shawara ga mazauna biranen abuja da kuma lagos da su killace kansu a gidajensu tare kuma da kauracewa duk wani hidima wanda bai zama na tilas ba duk dai a kokarin rigakafin kamuwa da wannan cuta ta coronavirus ko kuma covid-19 tuni dai gwamnatin ta najeriya ta soke duk wasu taruka na majalisar ministoci da majalisar gwamnoni da na tsaro da ake gudanarwa kowane mako a matsayin rigakafin hana bazuwar wannan cuta da kamuwa da ita baban ya jibrin murai amurka daga najeriya